da sunanka Allah zan fara wanda ya yi namiji ya yi mace white blood hakika kun dace rabbana ka ƙara salatinka da shugaban da sansa ne dace white blood hakika alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na dandalin sha'irai wanda wannan gidan tv mai albarka ya saba kawo muku dukkan sati a wannan shiri na dandalin shairai yakan yi hira ne da wanda suke da baiwar rubuta kasida ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suke rerawa wanda eh, a wannan satin ma muna tare da wani bakonmu wanda insha Allah za ku ji komai daga bakinsa kama daga sunansa har zuwa yadda aka zanci kai cikin wannan shani na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam na'am da farko za mu so mu ji a cikakken sunan malam to auzu billahi samil alim na shaitan rajim bismillahi rahman rahim suna almajirin da yake magana shine kabiru musa tela kase to malam kabiru a zamu so kamar da al'adar shirin take mu ji takaitaccen tarihi to takaitaccen tarihi shine an haife na unguwar ya kasai wajen gidan alhaji bammali nuhu marigayi allah ji kansa na yi makaranta firamare nan kusa da mu rimi city primary school to daga nan kuma na tafi Amina kano commercial college na junior daga nan na dawo technical college kofar nasara na ƙari daga nan kuma tun tunda ɗinki sana'a gida ce kuma ni ne babba a gurin mahaifina to kawai sai na ga abin da ya dace mini dama da sirri abi hmm. kawai sai na rike ta zama home profession sana'a gida ce na zama ni ne magajinsa tun a zahiri tun a ƙuruciya kuma allah ya banna a haka ya zama sana'a ta da ɗinki eh. su alhamdulillah to malam eh, duk da haka akwai wani suna da ji yawanci mutane sai ji suna faɗa suna faɗan wani suna to eh. za a ce eh. telan muhammadawa wanda kuma kusan yawanci mutane sun fi kiyaye wannan suna kafin a ce malam kabiru kai tsaye to ya aka aka samu wannan suna haka eh to alhamdulillah akwai wata rana da muka ziyarci halifa karibullahi sheikh nasir kabara ni da sharif rabi usman baba allah ya ji kansa allah ya Hama sai yake cewa rabi usman baba da telan muhammada ka zo mini shine sai sharif rabi usman baba ya ce a a a wannan suna daga bakin babba to kabiru tela kafi karfi na kaji inda telan muhammada ta samu to malam kabiru ah, ya kasai telan muhammadawa mm. ya aka zance kai cikin wannan ah, shani na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillahi farko dai akwai mashahurin sha'iri awal iguda dan uwana ne na jini to yana rubuta kasidu a ɗakin mahaifiyata sannan kuma dukan wasu abubuwa ana gani ana gani ana koyi sharif rabi usman baba shi kuma allah sai haɗa ni da shi sai na zaman to telan sama to daga samun kaina a telan sharif rabi usman baba hadisin nan da yake abin nan manta shabba ƙaumin fahuwa fahimmanu sai na kasance ina cikinsu da sharif rabi usman baba da awali igu da su suke takura ni lallai sai na yabi annabi muhammad sakamakon wata baiwa da allah yake keɓance bawa da ita koma kowa da irin tasa da allah ya ma a yaban janibi na shugaba sallallahu alaihi wasallama baiwa ta ita ce farko ta aliki wanda duk wanda ya waka a wannan zamanin ma da suka shi shuhura ɗin ake abin nan ɗinsu duk wanda ya waka zan iya karɓa na ƙara baiti wannan na gode wa allah baiwa ce ba da alfahari ba wannan da suka gani su suke ce min na yaba annabi muhammadu na yaba annabi muhammadu saboda kada basira ta ta wuce in ma ba zai rera ba na ba islamiyu sirin kai na ba islamiyu wannan sai ta bani ƙarfin gwiwa ta tunda ya zan karɓi ta'aliki a waƙa mutum na yi ba biro ba takarda mm. ya ba zan zauna kuma da biro da takarda na yau manzo Allah su suka san baiwar da Allah ya mini ni ban santa ba dan dillalin wada shi ya san kuɗin jariri <laughs> su tun a lokacin iyaye ne a cikin lamarin to sai suke ganin baiwa ta da Allah ya yi mini ta wannan hasken da zan iya karɓar waƙa na yi a hannunsu ba tare da ta karye ba ba tare da ta tun ban zan wata ka'ida ni ta waka ba ma ni Allah ya sa min ka'idar a kaina hmm. da in na karba ba za ta karye ba ba da alfahari ba ba da isata ba kuma to wannan sai na ga ya dace din da ina cikin su kuma ya dace ni ma na ba annabi Muhammad ba ma sai an ce min na yi ba to wannan kaji takaitaccen abin da ya sa na tsinci kaina haiban shugaba sallallahu alaihi wasallam wato idan na lura kenan malam kabiru kusan mala wali guda ya bada gudunmawa sosai da sharif rabi usman baba gurin kasancewar ka mai aban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan biyun har na je ga kiyama duk abin da za a samu na percentage na lada suna da shi na yaban da kabir tela na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wanda ya mandalla alal khairi fa'ili Allah ya saka da amin saboda mun. na'am to zuwa yanzu malam kabiru na'am kamar yanayin kasida da kai annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kai kimanin gudana to ni dai a sharar fage na ko baiti ɗaya na yawan ma'aikin Allah ina fatan ya karɓe shi wallahi ya wadatar da ni a rayuwa ta duniya da lahira don sha'iri shi Allah ya baiwa wata dama da zan faɗe ta sha'irai su ji na kowane yare na annabi muhammadu kai aka ba wa dama ka rubuta aljanna da hannunka wanda ba a yi wata halitta irin wannan ba shi mai ban annabi muhammadu allah ya ba wa dama ya rubuta aljanna da hannunsa baiti ɗayan aka karɓa sakamakon ka aljanna to kaga wannan bonus ɗin ai sha'iri sai ya gode wa so aka raka lawa gabiru zuwa yanzu ya kai kamar shekara nawa ne mm. ka dauka kana rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam a kasida to yanzu dai za ka samu shekara ɗaiɗai goma sha biyar shekara goma sha biyar eh, amma ta'aliki da nake yi na baitocin su sharif rabi usman baba shekara talatin allah ya hore min wannan baiwar mm. tana karɓi waƙarsu a dubban jama'a irin na da ba yanzu ba na yi baiti kuma allah ya dafa mini ba da iko na ba ba da isata ba yadda suka yi baitin su haka ni ma zan yi baiti na kuma usulubin bai karye ba abinda nake faɗa suke faɗa shi nake faɗa to wannan na gode wa allah da rubuta wa shugaba sallallahu alaihi wasallama baitoci shekara sha biyar akalla da kuma ta'aliki na wannan baiwa tun da nake tare da su Allah ya bani wannan baiwan ni ban ma san ina da ita ba kawai tsintar kaina na yi kamar yadda Allah yake aikinsa ya ƙara ma tsawon hannu baka ce wash ba mm. sai dai ka ga ya ƙaru mm. to haka ni ma ya yi mini a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban san san da min ba na tsinci kaina ne da shawarwarinsu kuma na zama wannan to malam kabiru Uh, bayan rubuta kasidar yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa akan tuntuɓi magabata mm. kamar gurin su duba abin da yake na gyara mm. ko mm. kuma abin da yake na jinjinawa wanda za su kara mutum kwarin gwiwa mm. to ya kake gurin naka yanayin tace kasidun to ni a gaskiya yadda nake yin kasida ta kusan hawa uku ce farko in na zo rubuta ta kaga bayan ambitation da kake gani mm. shi nake yin duk baitocin da zan yi na kasida kafin ma ta hau doron littafin da nake so na rubuta ta ba ma haka ba sai na je gurin malami mun yi karatu akan, akwai ya sai da abdulkadir musa ya kasai hmm. wannan shi nake alfahari da shi malamin islamiya ta ne tun tashi na ya zama kuma malami na na in zan yi kasida sai na je na yi karatu da shi sannan sai ta zo ta koma baiti idan ta koma baiti kuma ba da alfahari ba sai na je gurin profesa na waka sharif rabi usman baba sai ya ji na rera waka bai san na yi wancan karatun ba mm-hmm. sai dai ya ji baiti tun da shi dama baitin ya sani mm-hmm. tartilan zai ji na jero shi in ɗaya yana son ya fassara na biyu to haka zai ji waƙar kamar yadda shi ma yake waƙoƙinsa wanda ba sai an tambaye ka me kake nufi a wancan baitin ba na baya yana fassara na gaba haka yake waƙarsa to haka ni ma na ɗau wannan usulubin ke yi saboda haka in na je sai ya ji waƙar sai dai ya ce mu je baiti na ɗaya mu je baiti na biyu mu je haka za mu har mu kare waƙan nan da sharif rabi usman ba in ya ji kuskure ya ce mun to gyara can gurin kaza za ka ci wanda da ikon allah kuma sai ka gama ba a samu kuskuren da ake nema ba saboda me na yi wancan karatun na farko sannan sai na zo na biyu kuma dama na baiti ne sai na rubutu na sai koma littafi duk waƙa ta za ka same ni da littafi ɗaya ne nake rubuta baitocin a ciki duk waƙata in za ka ɗauko mai da ita littafi za a yi ba za a wahala ba ba a fullscap nake yi ba a littafi ne in aka ɗauko waƙar ɗan gata za ka ga duk baitocin ta ne akwai randa sharib sharif ya ce min kai malam kabiru ga ka gwari-gwari kake komai kuma ka koya mun dabara duk waƙa ka littafi jiki guda ce ya ce eh ce to wannan ka sauƙaƙa wa kanka ma neman ina ka sa takarda ko ina ka sa abu da zarar kana nema kawai ɗaukowa za ka yi waɗa kaza ce in gyara za ka yi mata ma me za ka yi mata shi kenan to ka ji hikinkimu da ake abin nan na'am to malam kabiru ya zuwa yanzu akwai wacce kasida da ka fara rerawa ta farko wacce ta ce rubutunka mm. sannan ita ka fara rerawa ko za ka iya bawa masu kallo mm. a bayani game da ita eh. wacce ce sunanta sannan kuma mu samu rera baiti kamar ko ɗaya ko biyu haka daga ciki to alhamdulillahi akwai dan dangata abin yaba da na faɗa ɗazu mm. to wannan waka ita ce wadda kuma allah sai ya sa mata kabuli irin nata sai ya zamanto an sanna da ita ita wannan waƙar ɗan gata abin ya ba to ko za ka rera wa masu kallon mu to auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ɗan gata abin ya bawa. abun allahu kafi kowa annabi muhammadu dan girman kagun ubangijinka ko da sunan sunanka baya kiranka ɗan uwana ka nazari da kanka a alƙur'ani guri hudu ya kira shi da muhammadu wa ma muhammadu ka ji gazance ma kana muhammad a taƙaice ala muhammadin duk aya ce Muhammadu Rasulillah ƙarshe a kiran Muhammad Da bulu, kun birge ni, domin kuna yaban ɗan adana ni. Hakan ta sa nake bayani. Allahu ya daɗe ku da ƙaunar annabi Muhammadu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lallai wala kabiru magana tali'i da ake gashi ta fito tun da gashi ya wannan gida mai albarka na TV ya samu shi ma ɗango wajen guda hudu eh, a cikin wannan yabo na annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama wanda ka fara gabatarwa. To Malam Kabiru. kasan za ka samu akwai kasida wacce za ta zama ita ce bakan damiya ta mai ban annabi sallallahu alaihi wasallam ko sha'iri ko mawaki to wacce ce kai bakan ka a cikin kasidin da ka gabata eh akwai wani hanzari da na taba ji sharif rabi usman baba ya kawo ana hira a gidan wasu abin nan dai hira da shi da ake tambaya makamanciyar wannan sai ya ce to ita waka tana da wani kamar shu'umanci hmm. wadda al'umma ta karɓa a gurinsu ita ce hmm. bakan damiya hmm. kai kuma a jikinka kana jin wadda ta zama ma bakan damiya dan gata abin yabawa na yi ta na ganin ita ce bakan damiya sai na zo ne waka kano ce madina afirka taken musamman zan allah to kuma sai ya zamanto ita kanta waƙar ta ba wa sharif rabi usman baba shauki mata na sa suka rera na kano mashahurai wanda allah ya ba su baiwa su ya ba annabi muhammadu na tara su sha hudu ne suka rera wannan waka to saboda ya yi rabin awa yana jinjina amshin da na yi cewar kano ce madina afirka taken musamman zan allah sai ke cewa wannan abu duk abin da za ka yabi kano ko haka ka bar su ba yi baitoci ba ka gama da lamarin kano ce kuma waƙar da kai ta shafi kowane ɓangare kowane layi mutum yake yi na fuska addini a kano waƙarsa ce to wannan sai ta bani ganin girman waƙar to kuma ba a yi sati biyu ba wallahi ne wata ruƙuya muhimmiya akan abin sai nake gaya masa cewar ga abin da na yi sai ce ai na gaya maka babban waka kai saboda haka kawai ka rike sirrin da allah ya baka a cikinta hmm. ya ce to kawai sai na tunda ni na game na gani a cikin wakar sai ta zama mun bakan damiya hmm. wakar kano madina afirka ita na ɗauka a bakan damiya saboda na ga abin da na gani ni a mafarki to wannan shine na'am to malam kabiru ko za a rerawa masu kallon mu domin su ji ita wannan kano madina a afirka a afirka din to kano ce madina a afirka taken musamman zan allah mai dala mai goron dutse da shehunan mu ta cika ta batse babu kafara ko na rantse kano akwai bayin allah kano duniya ta shaide mu gun girmama manzan mu babu wanda zai tunkare mu da mu bar yaban manzan allah rayuwar mu kanawa mun baka mun yarda duk ba tamkarka mun bi ka mun sallama maka shugabanmu ɗa habiballah shugabanmu shine gatanmu domin sarabbi yake bamu mai nemansa shine mai samu kanawa mu godewa allah white blood na gaishe ku dan na yaba da tunaninku ƙaunar manzo ce halayenku rabu da ɗaya ku san manzan allah sallallahu alaihi wasallam malam kabiru allah ya saka da alkhairi a ah, malam kabiru zuwa yanzu akwai halifofi kenan waanda suke gudanar da shi wannan yabo na annabi sallallahu alaihi ko da a ce baka kusa ko kuma yanayi na uzuri tun da na ji cewa tela ne kai kaga wala allah kamar yadda azumi ya to yanzu mm. za a kama dinki kamar buhu ɗari mm, a ce ana bukata dinka ma madawa to kaga akwai yiwuwar dole halifofi su shiga cikin shirin domin su taimaka wa tafiyar to kuma kaga a cikin a himma ne dai duk abin da kasa himma allah zai dafa ma a cikin lamarin wallahi shekara talatin da da muke tare da sharif rabi usman baba hmm. babu abin da yake hana ni bangaren zuwa yaban annabi muhammadu babu abin da yake hana ni bangaren dinki na takaita ma bana ɗinkin dinkin dare ne saboda yarda Allah kuma saboda annabi Muhammad sannan kuma ba da alfahari ba riga ɗaya in na ɗinka wani telan goma zai ɗinka a biya shi wannan na gode wa Allah ba na bayyana ne don wani abu ba saboda haka a duk abin an ce annabi muhammadu to yana da girma ma'aikin allah ya fi sana'a hmm. ma'aikin allah ya fi komai hmm. to kuma a alfarmarsa Allah ya yassare mani bana rikici da kwastoma na bana rikici da kowa sanda nake so na baka ɗinki albarkaci annabi muhammadu sannan zan baka kuma baya hana ni zuwa garuruwa wallahi dan ko kwana uku daga katsina na dawo sati uku baya na je kefi haso biyu to saboda haka mun gode allah kawai abin da ka sa himma ne mm. allah zai baka ƙarfi kuma wanda ya fi so ne shi ma'aikin Allah Allah ya fi son sa to kaga kuwa duk a ƙarƙashin warafa na laka zikira Sau da haka daga ambatansa Allah zai ta ko'ina Yau to wannan shi ne. inki na baya haɗuwa da haka yaban annawa Muhammadu Allah shaida ne kuma shi yake ba mu ƙarfin ikon mu je mu yi din malam kabiru na abinci wanda ake ci na'am duk da ga mm. kai ma bahaushen ne to wani irin abinci ne na hausawa wanda shine ya fi zama ra'ayinka gaskiya ni dai a ra'ayina kaga tuwo da kake gani na dattijai ne to in Allah yadda ko na koshi zan yi loma bi ta tuwo in Allah ya so yadda idan na lura ke da waka biyu kana san tuwo yana son tuwo <laughs> mai eh. biye masa kuma wake da shinkafa ko na ci zan kara <laughs> dan ai nishadi na'am to eh. wala kabir ko bangaren abin sha fa to abin sha mm. kaga lemo da kake gani mai mm. gas mm-hmm. to gwara na sha mara gas mai sauki kamar mirinda ba ja ba ce eh. to ba ta da gas <laughs> amma an aka zo kuma namu lokal wanda ake yi mm. Mm. zoɓo na fiso na sha shine zai kara ma jini mm. da yarda Allah kuma za ka samu kanka dai ba wata matsala in Allah yarda na'am malam kabiru to kuma bangaren shiga fa na'am san za ka riski wani ya fi son binjima mm. wani ya fi son sakwara wannan mm. kowa da yanayin shigar da yake bukata kamar wace shiga ce ka yi ka fi santa to gaskiya dai mai kallo na kada na karyata kaina zai gani da doguwar riga to ina son doguwar riga babbar riga kuwa duk inda za a je lamarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda girmansa to ina so na sata ya kasance ita na sa dai ta fi kamala wannan doguwa adatan ce muke sa'a mu yawo da ita mu abin nan amma a gurin dai yaban shugaba sallallahu alaihi wasallama na fi son na sababbin riga ita ce choice ina yawwa ah, malam kabiru ah, musa ya kase ko taylor eh, muhammadawa yanayin majalisi a gayyaci mutum shin kai ma ana gayyata ka ne ka je ko kuma zuwa wasu garuruwa ka tafi mm. sosai kuwa habbarin ƙasa an ta kama muna zuwa kamar nijar mm. da dai makwabtanmu haka mm. to kuma a cikin najeriya dai ba da alfahari ba duk inda ka san akwai shawarar islam muddahu sayyid anam ta sharif rabi usman baba ah. to kabir tela ya je gurin mm. saboda shugaba ne shi na ƙasa na najeriya kusan na afirka ma za a ce mm. masa duk da mai yabo da yaren hausa ya san waye sharif rabi usman baba ah. ya san wace baiwa allah ya yi masa to in dai kungiyar tana nan kabir tela ya je gurin sannan kuma ana gayyata ta gari gari na malam kabiru kasan za ga masu yabon annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da sigar yadda ake sa masa wani sauti wanda zai kasance tare da wannan muryar da yake rerawa kama abin da ya shafi ko bandir da ake gudawa eh. ko kuma abin da ya shafi wannan abu na mm. zamani piano mm. da ake daddana mm. to shin da wanne malam kabiru kake amfani to gaskiya me ake cewa kowane tsuntsu kukan gidansu yake ni dai kukan gidan sharif rabi usman baba nake yi kuma kowa ya san waye shi a halar mm. sharif rabi usman baba ya yabi annabi muhammadu da baki ya yabi annabi muhammadu da bandiri sannan kuma ya yi ijtihadi wanda shi yanzu ake kai mm. mutum ko ya sani ko bai sani ba mm. ijtihadin sharif rabi usman baba yana kwance a kabari ana kai ma percentage in na wannan ijtihadin na sa piano a yaba annabi muhammadu ya ji ta hadi ne babba da a ce ana yin waƙar akasin yaban annabi muhammadu gwara a ce yaban ake yanzu yaban annabi muhammadu karuwa ya ba rabuwa ya ba duk wanda ya sani mm. kowa ya sani in dai ka shiga studio ka yaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to da percentage in rabi usman babu a ciki dan shi yayi waka har yayi waka ta ya Allah ganar da bayinka hmm. rabi usman baba bai nufi wasa ba hmm. a kan sa piano yanzu kuma ta zama abincin masu studio hmm. ta zama yanzu a waya ma ba 'Piano' za ka sa ba sai a yi ma data ka tafi ba sai ka ɗauki nauyin 'Piano' ba ma dawai ka yi saitin yadda kiɗanka yake a yi maka a abin nan to saboda haka ni kabir tela ba alfahari nake ba ko dutse ka buga min zan yaba annabi muhammadu da shi eh, ko da baki hmm. ko da wane ne kai ko ba speaker yanzu ai ba speaker hmm, gashi na rera baitoci to mun gode Allah hmm. kowa kuma abin da yake ɗauke hasada a al'umma kowa ya tsaya matsayinsa cewa Allah kaza ya mun kaza wa wani to sai ka huta a rayuwa wannan ni ita take hutar da ni bani da ɗaukan girman kan ko sai da kaza ko da menene na tsinci kaina na je guri zan yaba annabi muhammadu saboda na san yaban shine gaba da duk abin ma da za ka sa duk abin da kuma zai amsa shi ma yaban yake yi eh. na'am to malam kabiru a cikin kasidinka akwai wacce karera sayyidul bashari na'am so me ya ja hankalinka har kai wannan kasida ta sahidul bashari to alhamdulillah wato wannan waka dai tana da tasiri mm. ga al'umma ba irin ma dai a unguwata waka ce mai sa nishaɗi ka fahimta don na roƙi sururi a cikinta to kuma in dai ina yin ta da dama ma ba waka suke ba za ka ga mutum ya zo ya karɓi ta aliki yayin akwai baiti da nake cewa nake ba da adres ɗin gurina hmm. ko in ce lungun alkaki hmm. to wannan baitin ba na ƙarasa shi za ka ji masu kallon manya da yara za su ce kusa da gidan na mariri <laughs> ko in ce lungun alkaki sai na yi sau uku to a wannan sururin nata sai ka ji suna cewa kusa da gidan na mariri akwai sanda sharif rabi usman baba ya zo min maulidi hmm. yana kan mumbari sai yake a sayyadul basharin da nake yi na bashi sai yake ce mani, ina ne gidan mai alkaki na bashi duk labari sai nake ce mar ai bayan ma'aiki ce kadai take gani da ka gane kai tasiri saboda ya bawa gidan baya shi sai muke a ta'aliki muke wannan da shi sai nake gaya mar sai ke cewa me dalilin da ya sa na yi wa gidan alkaki misali sai nake cewar masoyiya ce ta al-muktari ai ka fahimta akwai lokacin da makarantar shekara ta 'yan mata hmm. za su yi maulidi hmm. to mukan je duk ƙarshen wata mai yabo sai suka ce in zan zo na taho da alkaki to maulidin sai aka tashi ni kuma ba ni da kuɗi hmm. naira ta ɗari biyu sai na je na gaya mai alkaki nake ce mata kinji kinji yanki ne za su yi maulidi amma ga a halin da na tashi cewa ta yi a ɗauko leda a zuba mun sai da aka zuba mun na wajen dubu goma kuma kowane ɗaya naira hamsin ne a yanzu haka a baiti zan iya ma dan nishaɗi to yanzu malam kabiru <laughs> wannan kasida ta sayi bashari ita ya kamata ka rera wa masu kallon mu domin su ji cewa daga bakinka ne tabbas wannan kasida da suke ji a cikin gari sayyadil bashari mukutari shine aka shanya gudan jinin ya yi bushara da jannati dari shine mai hannun sa sunan banza domin yana tasiri shine aka haifa ya zo da sujjada tun fa yana jariri manzan da in ka masa sharri shi kuwa sai ya ma alkhairi ɗan ƙabilan nan ta ƙuraishi ya fi kowa kyawun tsari shi ne mai horo abu Allah Muhammad Sayyidul Abrari shi ne farkon shiga aljanna kuma farkon fita a ƙuburi rabbi samu cikin cetonsa da ya ganmu ya ce ku yi sauri na studio white blood mu zamanto ɗibar fari sallallahu alaihi sallama. Allah ya saka da alkhairi eh lalle wannan duka mai kallon mu da yaji zai ce wannan amalan kabir ce da Muhammadawa ne a wannan zaure mai albarka so malam kabiru na akwai kasida wacce kai kira da sunanta mm. astagfirullah mm. to mm. ko za ka iya rera masu sauraro to na tuba Allah na daina astagfirullah al'azim a daina ƙarya yin zina hasada cin riba da cin naman mutum a ta istigifari yan uwa gafuru ne kuma arrahim yana son mai tuba da mai tsarki ku ji zancen alkarim fakultus ta gafiro ku ji a gaban ayar sai rabbakum innahu kana gafara ya ce ku tsaya ku ji zancen alhakim yursili samaa alaikum midiraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina gaban sai wa ya ja'allakum jannatin wa ya ja'allakum anhara sadaqallahu azim Allah ya sa ka da alkhairi da alkhairi so kusan da ka ji mai kallon mu ba zai ce ga sanadin da ya sa aka yi ba amma dai zai so ya ji daga bakin ka to wannan sanadi shi kansa sharif da na ya ce to ma kabiru na ce to ai usulubin ka nake ka yabi annabi muhammadu kuma ka faɗakar kai kai waƙar rayuwa na gane babu hali mai ɗorewa mm. na ce ni ma istigifarin nan jama'a su ta yi ko amshin suka rike na rabauta ni ma mm, eh. kuma mi ta yi amshin nan allah ga roman da ya faɗa a cikin abin nan ɗin gashi ayar da na kawo allah zai ma kaza zai ma kaza zai ma kaza zai ma kai mai istighfari saboda haka duk fa wallahi allah muka bari ake shan wahala wannan shine zancen gaskiya al'umma duk mai jina da mai gani na wallahi an bar allah ne allah ya bar mu amma ba ruwanmu da wani mai mulki wallahi muka riƙe allah Allah shi ne gaban wani mai mulki na'am tumalan kabiru a ƙarshe wace irin shawara ce ko hmm. faɗakarwa za ka yi ga masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. to gaskiya gaskiya gaskiya hasa uku na faɗa duk wanda yake san annabi muhammadu yake yaban annabi muhammadu babu abin da babu a gurin annabi muhammad shine mai da akwai shine mai akwai ya fi karfin akwai shine baya babu saboda haka in dai aka zaɓe kama ka ma ka yabi muhammadu muhammad an gama ma gudunmawa wallahi ta duniya da lahira mu tsarkake zuciyar mu mu rinka yi dan allah da annabi muhammad sannan kuma hasada mu cire ta tana cin kyawawan ayyuka wana kaza wana kaza in ka ga wani a kyakkyawar sutura daɗi za ka ji mhm. a ga mai yaban annabi muhammadu a kyakkyawar sutura ai shi ne babban jin daɗi mhm. saboda ma'aikin allah shi ne ƙarshen sutura in an ganka a tuna shi to saboda haka a ɗabi'antu kuma da halayensa saboda kada baitocin da kake faɗa mhm. su zama da bambanci da abin da kake aikata wannan shine halin sha'irai na yanzu abin da suke faɗa ƙur'ani ba shi suke aikatawa ba wannan na faɗa mai ji na ya ji ni mai gani na ya ganni annabi muhammadu ya fi ƙarfin komai in ka riƙe shi allah ya baka arzikin duniya da lahira in allah ya ba wa ɗan uwanka kaza kai murna kai ma wata ran kai za a ba in litinin tasa ce kai kuma laraba sai ta zama taka kuma ɗaukaka da kake gani ita take wahalar da mu a sa hassada. gidan mai da kake gani gidan wa'azi ne dan uwana sha'irai duk wanda ya je gidan mai ya kalla zai ga wani ya zo da jeep wani ya zo da um, kurkura wani ya zo da har sai ta kai da wani magalan ya zo da shi mashin ɗin ya mutu ba zai iya turo shi ba wani zai sha na dubu ɗari wani dubu ashirin wani wani na naira goma zai sha to saboda haka duk abin da ka gani ma'aikin allah mai baiwa ne in wane ya ɗaukaka gobe ta zo kanka jibi kan wani za ta zo to mu cire hasada mu dubi annabi muhammad ba abin da ba za ka samu ba duniya da lahira mai yaban annabi muhammadu shine mai tiket na aljanna shi aka ba dama ya rubuta aljanna hafizin ƙur'ani ma ba a ba shi dama ya rubuta abin nan ba amma wannan annabi ka ɗauka kuru kuma ƙur'anin ma annabi ne hmm. don shi yake yau hmm. kuma halayen annabi ƙur'ani ne in ji sai dana na aisha mhm. Na malam kabiru allah ya saka da alkhairi allah ubangiji ya yi tukwici da madina a ga muka je can mhm. ya so sai a rera mana kasi da madina sallallahu alaihi wasallam allah ya yi. amma malam kabiru yanzu misali idan allah ya kaddara malam malam nura nawa mm. sai aka ce an yi haihuwa idan zan gayyace ka ka zo min majalisin suna to to ya za in same ka kenan ai albarkaci annabi ko lamba waya na na bayar ai za a same ni to ko baya wa za a tunda ka ga da dafa in waya sabani <laughs> ko ba haka ba ne an <laughs> buga aka ce wani ne ai zan abin nan 080 3406 2798 da hausa sifili takwas sifili uku hudu sifili shida biyu bakwai tara takwas duk mai nema na albarkaci nan muhammadu zai same ni ba na rufe waya mm. ba na komai in allah yadda za a same ta a buɗe sayyadul anami babba ɗan babba ba kamar ka duk na dudduba mai faɗar manzan allah mutum ne ba zan musa wannan ba amma ɗan adam ne don ka sani kuma ba kamar kowa ne ba bara na baka misali na don ya kamata ka dudduba farko shi ma'aikin allah ne na san baka musa wannan ba shi ne ya je ya isra'i ya gana da sarki na rabba shi ne ya karɓo mana sallah ta zamo biyar ba dozin ba a cikin dare duka ya yi wannan kai ba za ka gamsu ka gane ba kai kuwa duk nisan tafiyar ka na san ba ta wuce Legas ba shi ke gani ta gabansa da baya ai kai baka iya wannan ba mai fidda ruwa daga yatsunsa shi ma baka iya wannan ba na naka mugunya za su fitar wallahi ba ƙarya ne ba an cire idanun katadata a yaƙi fa ba waiwai ne ba annabi ne ya mai da idanun nasa duk ba a wuce sa'a ba idan ya zo shiga ƙofa kujiya wucewa yake bai duka ba shi rabbi ya ba ce tambayi wanga bai zamo bambanci ba shi rabbi ya ba alƙur'ani wanga bai zamo maka hujja ba shi ke kyauta da gidan aljanna rabbana ba zai ce a'a ba kai kyauta da gidan wani da wuya ba za ka yi firzin ba white bullet hakika kun dace Baitu Lord hakika kun dace. Da sunanka Allah zan fara wanda ya yi namiji ya yi mace. White Lord hakika kun dace. Rabbana ka ƙara salatinka ga shugaban da sansa ne dace. White Lord hakika kun dace. in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wannan aya ce right to bullet haƙiƙa kun dace abin da ya sa na ce muku kun dace san annabi babban nasara ce a hakan ga kukan kuka fito farin jini kuwa kun dace to alhamdulillah alhamdulillah